Por que que não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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد alaihi shine wa annabi mu annabi Muhammad ala alihi wa sahabatihi tajiratil istifas wannan kirar amincin Allah ya nasu zuwa ga sahabban gidan annabi Muhammad da alayensa da dukkan jama'a da suka bi kurabunan na annabi Muhammad Allah ya danka ya kwarara zuwa ga babban halifa ta annabi muhammad sidi ahmad tijani shi ne shikamakin dukkan wani da allah ya a duniya shehu tijani da shikamakinsa shi ne abin nan da allah ya koye a cikin sanisa shi allah kuma shi ne matattaran nan da dukkan ilimin duniya wannan aminci da tsira ya kwarara Yanzu zo ya shige ciki halifa ne na shehu tijjani wanda yake a duk duniya kowa ya gai shi shi da abil abbas a abil Isra a shek alhaji ibrahim anyas wannan shehu ibrahim wanda yake dan abdullahi abi ishaq wanda shi ya tara duniya da lahira baki da a tafinsa shehu ya ce shi yana gaida mu duka baki daya kuma yana mana lale marhabin da wani la'in kai yana ba mu bisharar la'in kai da wannan taro da Allah ya hada mu wannan taro da yake ya haɗu ne saboda Allah cikin Allah zuwa ga Allah. Zakar Nabi sallallahu alaihi wasallam juma'an min nawazi'il qaba'il wai ga munan Allah madaukakin sarki ya tara mu daga sashen ƙabiloli iri-iri ba wani bahaushe ba wani gombe ba fulani ba kowa duka ta taron ne la ilaha illallah wai kuma daga kyau wajen juma'a duka mun taru muka fara wannan farilla sallar juma'a da ke kanmu na mun taru Tá. kuntum khayra ala ukhrijat lin to gashi abin da Allah fada dangane da mu kenan duk halittar da Allah ya yi a duniya tun Adam zuwa Isa zuwa wane ne mu ne fiyayyu halittu a duk duniya cikin halittar Allah ke من أصحاب الشيخ التجاني رضي الله عنه. yana tattalewa shi ya zaɓe mu ya samu hannu wanda yake shugaban ya ullahi baki daya mu ne almajiran shi shune shehu tijani qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashabuka ashabi fuqara'uka fuqara'i wanda martaban shi ya kai manzo Allah na ce mai kaga sahabbanka shune sahabbaina mabukatanka shune mabukatana والذي اتانا بهذه الطريقه شيل يزوم من الوقت اللي قال الله من النبي صلى الله عليه وسلم zikru إبراهيم ibrahim waɗanda dinga da maulahu shekh الطريقة التجانية كرامة جلت حتى أن فهمها كرامة وأن الطريقة التجانية تاجي الماما هل يكما فهمت أنت ذكرت درجة نجريك حتى أن المرأة إذا حملت بواحد من أصحاب الشيخ لو تفطنت لعلمت أن الذي في بطنها أحد أصحاب الشيخ الله أكبر taimako daban wanda ke keɓe Allah zai taimake ta da anna lutfa lutfa ne wai ga da dukkan lausasawa biyu ne yaqulu Allah Allah latifun bi ibadi hadha li jami' al ibad wai Allah ke cewa ni ne mai lausasawa ga dukkan ibada bayin Allah baki daya wallahi ya hada kowa da kowa wa yaqulu fi ayatin ukhra inna rabbi latifun lima yasha hadha khassun bi ashab wai ga Allah ya kebe mu yana cewa ni wani ya wa tariqatuhu afdalu turuq ala al itlaq Allah Allah ba shi ya ga dama ya zaɓe mu a cikin al'umma annabi mu ne al'umma annabi su al'umma sun wuce ba samu ga annabi namu ba wanda ya kamata ya sheka alfahari to amma bayan burka al'umma annabi ne shi Allah bai da mu goro ya je ya tankale ya rairaye ya fiye ya fidda marsa ya fidda goriya ya samu cikin goriyan goriya mu ne iya shauki jari. جعلنا min أصحاب صاحب الفائدة tijani الكبرى. kubra to babban alheri ba irin shi kenan ba tijaniya ne amma Allah bai musu faida ba an ne ba amma mu da Allah ke so mu yake mu bayan muna almadan shehu tijani shi aka mu aka mu aka mu aka bari mai na ibrahimiyya mu ne خير لي صحبا فضلا وخير لي من كل شيء خير خيره وكلي شبرا يتيبع الله كذا اصحاب الشيخ ابراهيم عليهم ان الله كثيرا الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله والله ولا على بالي كلمه على بالي شيء ابراهيم بس انا رجع فمالي يا بركه شيء على كابوني اجتهاد الانسان وين ابو ذلك كيف كلمه على بالي شيء ابراهيم اه انما خصوصيه من الله تبارك وتعالى وين كيف الله يلا ما يلا عليك ذاك كلمه ابراهيم واحد قال للشيخ ابراهيم انت مريد فلا يخدمونك وي يا ولد شو يجي شو اي كان الماليكا بس مكهي ما يدي كماتا sai ke ya rubuta wasu baitoci guda biyu ala kullu muridin yazdari muridi bi adabin wa khidmatil muridi lakin man sahibani muradu idza kana I've been يدخل أصحابه قبل أصحابه Show يليه لم يكن لأحمد من يليه من يليه إلى قيام الساعة ويأبنى كبيرك وجه يمين وجه يمين وجه يمين Allah ga yi haka nan har zuwa ta ta kiyama ni na wani ya bi baya wani ya bi baya na ta ta kiyama daga shehu ki jani sise a kan tu albarkar yau ci sise shi Allah ya muna albarka gama kuna gama shi Ibrahim wai ba gwagwato mu yi kokari mu yi hidima cikin son shi Ibrahim wai da a cikin mukaddamai nan na shi Ibrahim Muhammad Mushiri yana fada kilo ne ya mu mu musulmai ba wani musulmi ga mamu. duk da wani sallah yana karamar sallah wallahi sallah mu ya fi nashi ko ba ne ne ko ne ka yi sallah in dai ba kai sallah irin namu ba kai ni kai ni ke sallah ka ba ba ni goshi da kafa ke sallah zuciya ke fara sallah sannan kike wa dai sallah zuciya ba mu ba muke sallah sallar da ba ƙarfi ba ba muke sallar da ba ruwa mai taimaka mana alwala ba ga wallahi sallar mu na gaban sallar kowa ba aji ba ne to wannan sallar shine ya kai mu martaba so zuwa ga rasulullahi ba da ce mu ne masallata in ka komo wajen muminanci mu ne manyan mumine domin muna tsanar kyau tijani in ka fita nan